Gwamnatin Najeriya ta bayar da wa'adin nan da makonni biyu masu zuwa domin tabbatar da an gyara gadar ta tabu da ke kusa da jaba a kan hanyar da ta haɗa arewacin Najeriya da kuma kudu maso yammacin ƙasar. A cikin watan da ya gabata ne dai ambaliyar ruwan sama ta yi awon gaba da gadar ta tabu, al'amarin da ya tsaida harkokin sufurin motoci a yankin. A lokacin da muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ziyarci wannan gada, ya ci lamarin gadar ta tatabu ta dame su, bisa la'akari da mahimmancinta ta fannin tattalin arzikin ƙasa. A saboda haka ya ce sun ware naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari biyar domin gyara gadar ta tatabu da kuma faɗaɗa hanyar a daidai wannan wuri kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Bridge and this uh, Takina Mokwajeba Road. It's an absolutely important road. That's one of the reasons why I'm here, why the Ya ce gadar ta tabu da ke kan hanyar ta gina zuwa makwa da jaba tana da matukar amfani. Akan haka ne ya sa muke wannan wurin. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana farin cikinsa akan wannan mataki na gwamnatin Najeriya. To sai dai ya ce wani hanzari ba gudu ba akan wata matsala kamar yadda yake cewa. Excellency, let me seize this opportunity to draw your attention that uh, some of these problems can be controlled or reduced. The weight of trucks on these old roads and old bridges, Your Excellency, is too much. ya ce bari yi amfani da wannan dama in janyo hankalinka ranka ya daɗe, saboda wasu daga cikin matsalolin da za a iya shawo kansu ko kuma a rage su. Ya ce nauyin motocin da ke hawan waɗannan tsaffin gadoji da kuma hanyoyi ya yi yawa, domin motocin na ɗaukar kaya fiye da kima, saboda haka akwai buƙatar duba lamarin. Tuni dai masu harkar motocin sufuri a Najeriya suka yi farin ciki akan wannan mataki na gyara gadar ta tabun. Alhaji Abu Musa jigo ne a ƙungiyar direbobin motocin sufuri na Najeriya. To gaskiya na samu karfin gwiwa da yaki yaki. kuma fata don kun su yi wani cika wani alƙawarin da shi ya faɗa a duniya. A samu a kammala ta don a gaggauta samun sauƙin wannan hanyar da zai hada arewacin Najeriya da kudancin Najeriya. sai dai ko baya ga gadar ta tabu akwai wasu gadojin a garuruwan Bukane da kuma ƙaramin rami da ke kusa da Kwantagora da tuni ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.